والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين ما هكا وانكر من كرأتمه القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأقيمين ألا كان صدرهما لا متاشي أشافي سبعين daidai gaba da mala yake cewa sun mazakara rahimahullahu usulamin usulil mubtadi'a sannan sai abul hassan al'ashari ya ambaci wasu tushe-tushe daga cikin tushen da ɗan bida'a suke kai wa ashara ila ha ya kuma yi nuni akan ɓacin wannan abin da suke kai sun maƙala sannan sai ce fa'in ƙala ƙa'il in wani mai fada ya ce kad an kartun ƙaunar mu'tazila kun musa maganar mu'tazilawa kun ce abinda suke kai a ƙudiri ba mai kyau ba ne wal jahamiya kun musa maganar jahamiyawa waɗanda suke bin jaham su ma kun ce abinda suke kai ba daidai ba ne saboda suna kore sufofin allah wal kun soke maganar ma ɗan ƙungiyar haruriya warrafida haka waɗanda wato ake cewa rafida wanda suka yi ƙaurin suna a shi'anci wanda yakan kai su har ga wato ainihin aibata wasu daga cikin sahabbai su ma kun ce abin da suke kai a ƙudiri ba mai kyau ba ne wal murji'a haka 'yan ƙungiyar murji'awa ma da suke wato ainihin suke wato anin jinkirtar da aiki cikin imani yi kawai inda ya kudir ya samu to ba da abin da ka yi ka kubuta ka tsira ba sa sa aiki cikin abubuwan da imani yake bukata to waɗannan makunce kudirin da suke kai a addini ba daidai ba ne na ƙaunaku to kusurar da mu ku ta ku magana allazi bihi taqulun wacce ita kuke faɗa kuke ga ita ce daidai wadiyanatakum ku kaya mana naku addini allati biha tadinun wanda da shi kuke bautar Allah qila la abul hasan al-ash'ari yace to sai mu ce masa qawluna alladhi naqulu bihi mu maganar da muke faɗa wa diyanatuna allati nadinu biha kuma addinin da muke bautar Allah da shi attamassuku bi kitabi rabbina shine riko da littafin ubangijinmu azza wa jalla mai girma da buwaya mai girma da ɗaukaka wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin ruku da sunnar annabin mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu wannan ita ce maganar da muke faɗa e, shi ne abin da muke addini da shi wa maruya ruya an sahaba da kuma abubuwan da aka rawaito daga sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wattabi'in da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa a'immatul hadith da kuma abinda malaman hadisi jagorori suka faɗa wa nahnu bidhalika mu'tasimun mu masu tsaruwa ne da wannan abu akan haka muke kai ba gudu ba ja da baya wa bima kana yaqulu bihi abu abdullah kuma muna faɗar irin abin da baban abdullahi yake faɗa waye baban Abdullahi ya ce ahmad ibn muhammad bin hanbal shi ne ahmad dan muhammad dan hanbal imam ahmad kenan nadar allah wajha allah wato anin ya sanya kwarjini a fuskarsa allah ya haskaka fuskarsa wa rafa'a darajata ya kuma ɗaukaka darajarsa wa ajzala masobata. ya gwababa ladansa ya bashi lada mai yawa ƙa'ilu na wannan shine mu abin da muke faɗa wani man khalafa ƙaunahu mujanibuna kuma mu masu yin nesa ne da waɗanda suka saba wa maganganunsa da annahul imamul fadil domin shi jagora ne wanda yake mai martaba war ra'isul kamil shugaba ne wanda yake cikakke a addini thumma asna alaihi